صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير قوتا من البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo sha shida ga watan tara dubu biyu da bakwai muna nan a cikin suratul mu'minun za mu tashi aya ta casa'in na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون الله سبحانه وتعالى بل أتيناهم بالحق تبس منذ مسد جزكيا وإنهم لكاذبون تبس سوكما مكريتاني بل Allah subhanahu wataala ce tabbas wato abadi ne na al-idrab akwai al-idrabul ibtali akwai kuma al-idrabul intiqali to wannan al-intiqali ne ma'ana an ciru daga wata magana an shiga wata sabuwar magana Allah ce bal atainahum bil haqqi mun zo musu da gaskiya akan cewa Allah ne ya cancanci bauta manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine ya cancanci biyayya musulunci shine addinin da ya cancanci wa Allah ta'ala da shi domin zo musu da wannan gaskiyar duka ba wanda ya cancanci abauta masa da gaskiya sai Allah za a bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen koyar da yadda za a bautawa Allah kuma za a bautawa Allah da wannan shari'a ta addinin musulunci da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita Allah ya ce wa innahu tabbas su waɗannan mutane da suka kiyarda da wannan gaskiya da Allah ya turo ko Allah ya kawo domin Allah ya kirawo kansa gaskiya ya kira Qur'ani gaskiya ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya kirawo musulunci gaskiya yace zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma min dunihi huwa al-batil yace domin Allah ta'ala gaskiya ne duk wanda ake kira ake bauta masa ba Allah ba wannan bai cancanci bauta ba ko menene wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq mutananka sun karyata alqur'ani amma wannan alqur'ani gaskiya ne wa shahidu anna ar-rasula haqq suka shaidar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne الحق من ربك فلا تكن من الممترين gaskiya daga wajen Allah take ka kasance cikin masu shakka الحق من ربك فلا تكونن من المنترين قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا ذاك مسلم duka gaskiya ne to Allah ta'ala ya ce mattakhadha Allahu min waladin abinda aka zo musu da shi na gaskiya din daga ciki akwai cewa mattakhadha Allahu min waladin Lallai Allah ta'ala bai riki da ba ɗa bai cancanta da Allah ba qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu an ahad wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna min Watan tanshaqqu ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani Allah ta'ala ya ce sama ta kusa ta kekkece ƙasa ta kusa ta rugurguje saboda an ce Allah yana da da baya kamata ga Allah ta'ala a ce ya rikida waladalla wa innahum lakazibun suka ce Allah ya haihu Allah ya ce ƙarya suke yi shi a hadisi kudisi Allah ta'ala yake cewa dan adam ya ƙaryata ni dan adam dan adam ya zage ni dan adam ya karyata ni da ya ce ba zan iya tashin alkiyama ba tare da cewa ni na farar da shi kuma zan dawo da shi sannan ya zage ni da ya jingina min da baya kamata a gare ni na rikida domin abu uku ke sa a rikida na farko in za ka mutu sai ya gaje ka to shi Allah ba mutuwa yake ba balle ne bin gado na biyu in ka tsufa ya taimake ka to shi Allah subhanahu wata'ala ba tsufa yayi ba ko baya tsufa tsufa bai kamata a dangana shi ga kalman tsufa ga Allah ba dan haka baya bukatan wannan balle a ce ya gaji yana bukatan dan da zai taimake shi sannan kuma dan ka bar ka a baya to Allah ta'ala ba wani wanda yake daga dangantaka da shi ta kowace fuska balle a ce zuriyar Allah za ta kare in bai rikida ba duk waɗannan abubuwan mu gajiyawan mu ce ta sa muke bukatan yaya in ka tsufa su tallafa maka in ka mutu su gaje ka sannan zuriya ka ta wanzu ba ta kare ba to duk waɗannan abubuwan guda uku sun kori ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala ya ce matta Allahu min waladin Allah bai riki da ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma babu wani abin bauta da ya cancanta tare da Allah Allah ba biyu bane balle a ce Allah biyu ne wani yana kula da nan shashin wani yana kula da nan shashin idan in kuwa da Allah biyu ne la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya tafi da abin da ya halitta kowane Allah sai ya tawaye ya janye halittarsa da aka ibnu qayyim yace wannan hujja ce ta hankali cewa da Allah biyu ne to sai ɗayan uku ta faru ko dai kowa ya waye gwamnatinsa daban a ce ga gwamnatin wannan Allah ga gwamnatin wannan Allah to har yanzu ko mu ji wani yayi da'awar cewa shi ya mallaki sama da kasa ba ko kuma ga wata halittar da ba Allah ne ya ta ba na biyu ko kuma su haɗu a guri guda to sun haɗu a guri guda kuma dole ɗayan uku ya faru ko dai kowa ya bada umarni wannan ya ce mutu wannan ya ce karka mutu to idan wannan ya ce ka mutu wannan ya ce karka mutu dole ne ɗayan biyu kuma ya faru ko dai ka mutu kaga kenan wanda yace kanka mutu an bi karfin ko kuma kanka mutu wanda yace ka mutu an bi karfin ko kuma ba zai yi umarnin su bi ya zama a lokaci guda ya faru ba ka ki mutuwa ka mutu ba zai yi a lokaci guda ba <laughs> to saboda haka na abin nan kenan sannan kuma ko kuma ɗaya ya rinjayi ɗaya ko ƙarfin su ya zo ɗaya ko ɗaya ya fi ɗaya to ƙarfin su ya zo ɗaya kowa ya ce a yi abin ya ƙi yiwuwa to duk sun zama ba Allah ba tunda duk sun zama yi. in kuma na ɗaya ya yiwu to wannan din shine Allah wancan shi ba Allah bane tunda ya yi umarni abin ya kewa ko kuma kowa ya ware gwamnatinsa dan haka duk gwamnatoci suke a duniya babu local government din da take da chairman biyu babu jihar da take da gwamna biyu babu kasar da take da shugaban ƙasa biyu su ma din ba sa so a yi musu tarayya yanzu a ce a jiha ɗaya akwai gwamna biyu kowa yana umarni kowa yana hali kowa yana kashe kuɗin gwamnati kowa yana bajet kowa da kwamishinoninsa ai kaga rigima za a yi ta yi ko wannan tawaga wannan gwamnan ta taho tawaga wannan gwamnan ta taho sai a yi karo to shi yasa Allah ta'ala yadda ba kwa son shirka duk mai gida baya son shirka a gidansa ka ce fa ne ka taho gidanka wani ma ya ce fa ne zai shiga gidanka za ka yadda da wannan ba ka yadda da wannan ba ko ka da gida a gajiye ka zo ka tarar da wani a bakin gadonka ya zauna matarka ta neman tausa cewa shi ma mai gida ne kai ma mai gida ne kaga mutum baya son shirka a gidansa ko ba haka ba hatta a ajihunka ba ka son shirka yanzu a ce ga wani ya halatta duk sanda ya ganka ya sa hannu a ajihunka ya ɗauko kuɗinka saboda na tarayya ne ajihun ba ka son tarayya ajihunka ba ka son tarayya a gidanka to tunda baka son tarayya shi ma Allah baya son tarayya kamar yadda an maka tarayya baka yafewa to shi ma Allah an masa tarayya baya yafewa to da haka rashin waɗannan abubuwan shi ya nuna mana Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da siffofinsa yace idan lazahaba kullu ilahin bima khalaqa yayin nan da kowane Allah din ya tafi da abin halittarsa sai kwashe nasa ya koma gefe wala ala ba'dhum ala ba'din kuma da shashin su ya zamo ya samu rinjaye akan shashi ko dai kowa ya ware gwamnatinsa ko kuma ɗaya ya rinjaye ɗaya ko kuma dukkan su su ta kokawa wannan bai rinjayi wannan ba wannan bai rinjayi wannan ba da kuma lokacin kowanne bai cancanci wato a kira shi Allah ba da wannan hujja ce ta hankali wajen korewa Allah abokin tarayya cewa yadda kaga saman nan a tsare tana tafiya a tsare ya nuna mai gudanar da ita ɗaya ne wanda ya halicce ta ɗaya ne wanda ya mallake ta ɗaya ne wannan kuma shine rububiyya din ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta to yadda ya kamata mu kadaita shi a cikin abubuwan nan uku haka ya kamata mu kadaita shi da bauta ifradullahi ta'ala bil ibadati kada a bauta wa kowa sai Allah ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi min al asma'i was sifati da kuma kadaita Allah ta'ala shi kadai da abin da yake banta da shi a cikin sunayensa da sifofinsa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma ya sifoni gabar abin da suke siffanta shi da shi na naƙasa da ta tawaya alimul shi shine Allah ta'ala din nan masanin abin da yake sake wa shahadati da kuma abin da yake a fili duk abin da ya buya wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir fata'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma yushrikun ko gabarin abinda suke hada shi da shi na abokin tarayya na'am قل رب إما ترين فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الله سبحانه وتعالى يجاء ومنزلس محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدن ذي فدا إذن wato saukan azaba ta taho ga waɗanda Allah zai halakar da su qul yace ka ce rabbi imma turiyanni ma yu'adun ya Allah in zaka nu in tabbas zaka nuna min ma tu aduna abinda yu'aduna ake musu alkawari da shi na halakarwa in har ba makawa sai ka nuna min abin ake musu alkawari da shi na halakarwa in din nan shardiya ce sai ta shiga cikin ma mausula wannan ma din ana kiranta za'ida ko sila to in ne in turiyani in ma in tabbas turiyan ni za ka nuna mun ma yu aduna abinda ake musu alkawari da shi na halakawa rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin to ya Allah ina roƙonka kada ka sanya ni cikin mutane azzalimai waɗanda za a halakar in har ina nan za a halakar da su to kada a sa ni cikin waɗanda za a halakar shi yasa aka yi amfani da kalmar rabbu so biyu rabbu ta shiga cikin shart ta shiga cikin jawabin shart domin in turiyan ni ma shi shine shart jawabu su hu, fala taj'alni fil qawmi zalimin da ka rabu din du'a ne ya shiga farkon jumlar shart ya shiga cikin jawabu shart ya Allah in har ba makawa sai ka nuna min abinda ake musu alkawari da shi na halakarwa to fala ne. wannan fa ta ce waqi'a fi jawabu shart fala taj'alni kada ka sanya ni fil qawmi zalimin an sake maimaita kalmar rab a matsayin addu'a kenan ya tawassalu bin rububiyya cikin tawassali dama kamun kafa zuwa ga Allah akwai tawassalu ila Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa inna Allah ta'ala ce tabbas mu ala an nuriyaka a bisa mu nuna maka ma na'iduhum abinda muke musu alkawari da shi na halakarwa laqadiruna masu iko ne masu iko ne mu nuna maka halakar da su akan gidanka ko mu jinkirta halakar da su sai baka da? to wasu ka ce wannan halakarwa da za a yi musu yakin da aka yi musu a badar aka yi kace-kace da su wasu kuma suka ce a'a halakarwa ce ta alkiyama wasu ka ce a'a Allah ma bai halakar da su din ba ga baki ɗayan dan ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ta'ala ba zai musu azaba ba alhalin kana cikinsu kuma Allah ba zai musu azaba ba alhalin suna neman gafara sai ya zama Allah ya halakar da wasu ya shirye wasu domin duk manya-manyan kafiran nan da suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a maka duka mafi yawansu sun bar baya mai kyau kuma ‘ya'yansu sun musulunta kamar abu jahali wanda shine shugaban tawagar masu fada da annabi sallallahu alaihi wasallam akan musulunci to ya badda kuma sahabi shine ikrama bin abi jahal da haka ne ma aka soke zagin sa a gaban sahabban sahabin in yana nan to bai kamata a dinga cewa kuma Allah ya tsine Abu Jahalin ba dan shi zai ji zafi ana tsine wa babansa sannan haka na Asi dan Wa'il wanda yana cikin manyan kafiran shi ma ya bada Amr bin al-As haka nan walid bin al-mughira ya badda khalid bin walid zaka duk waɗannan umurzawan kafiran sai da Allah ya fitar da rayayyu kuma daga cikin zuriyarsu yukhrujul hayya min al-mayyit wa yukhrujul mayyita min al-hayy su matattu ne da kafirci ƴaƴansu kuma rayayyu ne da musulunci to shi yasa da mala'ikan dutse ya zo lokacin da mutanen da'i suka je kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya umarce ni in zo gurinka kai kuma ka yi umarni in ɗauko dutsen nan na bayan makka in jefa a maka duk su mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma dai wani haka ina roƙon Allah ta'ala shirye su ko ya fitar daga zuriyar su wanda za su bauta wa Allah to sai Allah ya amsa addu'ar sa ta biyu ya fitar daga zuriyar su aka sami gwarazan da su suka yaki suka kare akawa sai kai ne kudin nan ko dai karama daidai da yadda ya ma wannan shi ake kira adalci Fa mani ita da aleikum, fa'a ta du aleihi, bi misli ma'a ta da Wa ina akautun fa'a ke bi misli ma'aukentun bi? Na biyu hakuri ka yafe, ba ƙarama ba amma ka yafe. Ita fa abin littattafai a sanu Ka yafe, shi mataki na biyu. Mataki na uku ka abin kirki ga wanda ya maka mumuna. to kun ga wannan sai manyan mutane akwai wani wasu halaye da ake kiransu akhlaqul kibar ba mai iya yin su sai babban mutum akwai babban mutum mai ƙananan halaye akwai ƙaramin mutum kuma mai manyan halaye daga halayen kwarai ba shekaru bane sai ga karamin mai karamin shekaru yayi abin kirki da yawa kuma kaga mai shekaru da yawa yayi abin kirki kaɗan saboda haka akwai wasu halaye da ake kiransu akhlaqul kibar wato halaye ne na manyan mutane shine an ta'afuwa amman zalamaka ka yafe wa wanda ya zalunce ka wata sila man qata'aka ka sadar da wanda baya zuwa maka zumunta wa tu'tiya man haramaka ka ba wa wanda ya hana ka wannan ba kowa yake iya wannan ba to abu na hudu kuma shine karama fiye da abin da aka yi ma wannan kuma ya zama mummuna don Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna irinta in ahsantum ahsantu li anfusikum kikya kuma ga ta nan to shine Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idfa ka as-sayyi'ata mumuna idfa fi'l amrin ne majzum alamatu jazmihi as-sukun ala akhirih wal fa'ilu da mustatir taqdiruhu anta ya rasulullah as-sayyi'ata maf'ulun bihi mansubun bil fatha az-zahira ala akhirih billati billati wannan shine abin da jaro majrur hiya ahsanu kuma jumla ismiya la mahalla laha min al-i'rab silatul mawsul ka tunkuɗe mummuna billati hiya ahsanu da abin da ya fi kyau to wannan sai manyan mutane na hannu a alamu Allah ya ce mu ne mafi sani ma ya sifuna da abin da suke siffanta ka da shi ai ma ya kuluna min shirki wa takzib da abin da suke wato siffantawa ko suke faɗa na shirka da karyatawa wal ma'ana a inna nujazihim ala zalik abinda Allah yake nufi za mu saka musu akan wannan don Allah ya ce ya san abu to akwai tsoratarwa akwai kwaikarwa mai yin kirkin an ce an sani to kwadaitar da shi ake ya kara kamar mutum ne ya zo ya ce ai na sani ai ina sani kaga to in abin kirki kake aka ce ina sani wato ana sani za a saka ma in abin tsaya ake ce na ganka kuma ina sani e eh, kenan za a yi maka wani abu na sakamako to shine Allah ta'ala ya ce muna sani. da abin da suke faɗa ko suke siffantawa na ƙaryata ƙur'ani da ƙaryata manzannin Allah wa qul rabbi ce kuma ya Allah mahalicci na a'udhu bika ina neman tsari da kai min hamazati shayatin daga tunkuɗa wannan ta shaidan zuwa ga sabo Shaidan shi yake tunkuɗa mutum zuwa ga sabon Allah alhamazat yana nufin addafa'u bi shidda a tunkuɗa ka da ƙarfi ka faɗa cikin wani abin da baka da shirin faɗa a cikinsa to Allah ina neman tsarinka daga wannan hamazati shayatin tun kudawan shaidan ibnu qutayba yace nahsuha wa ta'anuha tungurin shaidan ne da suka shaidan wa minhu qila lil a'ib humazatun dan haka ne mai aibanta mutum ake kiransa humaza wanda yake sukan mutane da harshensa ka annahu yata'anu wa yakhnasu idza aba kamar yana kuya yana fakewa idan ya soki mutum ibn fari yace alhamdu kal asri yuqalu hamastu shay'a fi kaffi wa minhu alhamdu fil kalam لأنه كأنه يضغط الحرف وقال غيره الحمد في اللغة الدفع تنكدا وكينا وهمزات الشياطين دفعهم بالإجواء إلى المعاصي tunkuɗa wadda shaidanu suke wa mutane zuwa ga sabon Allah ta'ala to kace ina neman tsari min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi kace kuma ya Allah mahalicci na ina neman tsarin ka an ya haduru kada ya halarto min kada shaidanu su halarto min a cikin rayuwata domin duk ranar da shaidan ya halarta a cikin rayuwarka to ka tabe duk sanda aka ce ana neman tsari to abubuwa hudu ne na farko mai neman tsarin shi akan kansa na biyu wanda ake neman tsarin daga gare shi na uku abinda ake neman tsarin da shi sannan na hudu sigar neman tsarin to neman tsari daga shaidanu kaga ana neman tsari ne daga shaidanu mai neman tsarin kuma shine bawa wanda ake neman tsarin da shi kuma ya tsare din shine Allah sannan sigar yadda za a tsare din kuma ita ce kaifiyar yadda za a nemi tsari din shaidan yana da hanyoyi na halakar da mutum da yawa shi yasa Allah ya ce yana da yan uwa wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana na shayatin yan uwan ne masu almubazziranci sannan yana da zuriya Allah yace ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa na badala yanzu kwa rike shi da zuriyarsa su zame muku masoya ba ni ba tur da abinda da azzalimai suka musanya na uku shaidan yana da kabila innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum suna ganin ku da shi da kabilarsa ta inda ba ku ganin su sannan na hudu shaidan yana da yana da kungiya Allah ta'ala ce ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitan humul khafiruna waɗannan su ne tawagar shaidan Allah ce tawagar shaidan kuma su ne tababbu sannan yana ganin ka ta inda baka ganin sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu yana ganin ku ta inda baka ganin su sannan shaidan ya jari min ibnu adama majarad dami shaidan yana bin jikin mutum kamar yadda jini yake gudana a jikin mutum wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana itikafi a masallaci sai ɗaya daga cikin matansa wacce ake kira safiya ta kawo masa ziyara masallaci suka dan zauna suka yi hira tare da annabi sallallahu alaihi sallam yana itikafi bayan sun kare hira sai ya ce bari in raka ki sai ya fita da ita suna tafiya sai ga wasu sahabbai guda biyu sun taho suka hango annabi sallallahu alaihi sallama yana tafiya da wata mata sai suka koma da baya sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ku tsaya a inda kuke da suka tsaya sai ya ce musu wannan da kuke gani safiya ce matata suka ce haba ya rasulallah ce a'a shaiɗan nake jiye muku kada ya jefa muku wani abu a zuciyarku ya halakar da ku inna ya jiri min ibn adama majarar dam shaitan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini kamar yadda jini yake kai komo a jikin mutum haka shaitan yake sai ya jefa masa wasu to shi yasa ne wajen karatun qur'ani ake neman tsarinsa sa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash rajim wajen saduwa da iyali ake neman tsarin sa Allahumma jannibna shaytana wa ma razaqatana wajen cin abinci ake neman tsarin sa wajen shan ruwa ake neman tsarin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci da dama ku sha da dama ku bayar da dama ku karba da dama shaidan yana ci da hagu yana sha da hagu yana bayawa da hagu yana karba da hagu to ya za a yi da masu shan shayi in ka je teburin mai shayi za ka ga mutum ya rike burodi da hannun ko hagu ko dama kuma ya rike kofi da hannun hagu ko dama sai ya kawo burodin ya gutsara kuma sai ya kora da shayin kaga ɗayan biyu ko dai ya ci da hagu ko ya sha da hagu da kuma irin waɗanda suke ɗauko al'adan turawa ƙazamai sai mutum a ce wai ka rike wuka da hannun dama saboda hannun dama ya fi ƙarfi shi zai yanka shi kuma hannun hagu shi zai kuma tsokana ya sa a baki kaga shaidan kawai ya zo shi dama bature wanda bai ba addinin Allah ba shi ashabu shimali ne rubutunsa ta hagu yake farawa sa ma in yana fareti ta ake left right a musulunci ku ta ake right left saboda mu yan dama mu yan dama ne komai da dama muke farawa rubutu ma an kakula na addini ta dama yake farawa wanda bature ya zo da shi ta hagu yake farawa shi tun a duniya ya nuna shi ashabu shimali ne to kaga bai kamata mu mu zama ashabu shimal ba to shi yasa ake ka nemi tsarin shaidan kada ya halarto ma a cikin rayuwarka wani mutum ya sha ruwa a tsaye annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kana so ku sha tare da kyanwa yace a'a yace to ka sha tare da shaidan dan haka a mayo ruwan nihaya sai ke cewa wannan yana nuna mana yana daga cikin hanyoyin da shaidan yake shiga jikin mutum shan ruwa a tsaye da haka in ba zarura ba an fi so in mutum zai sha wani abu ya zauna in ku har ka sha a tsayen ba makawa to kayi bismillah kayi ta'awizi kafin ka sha to shine yace me حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت har ya zuwa lokacin da mutuwa ta je wa ɗayansu shi sa Allah ta'ala ce amfiku min ma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ya ce ku ciyar daga abin da na azurta ku tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya dinga cewa ina ma za a ƙara min lokaci na samu damar da zan aikin alheri da dukiyata to yanzu kana da lokacin yin qala sai shi mutumin da mutuwa ta zo masa bai abin kirki ba Ya ce rabbir ju'un ya Allah mai da ni aka ce sai sa wawul jama'a litta'zim ko kuma yana nufin mala'ikun Allah wanda suka sa. rabbi ya Allah irji'uni do da ni to wasu ce litta'zim ne wasu ce yana nufin amai da ni amai da ni ya mamaita amai da ni din ne da yawa shine aka haɗe shi ya zama jam'i wasu kuma suka ce a yana nufin mala'ikun da suka ɗauransa kamar yana nufin su su dawo da shi ko kuma yana nufin Allah ya zama jam'in ta'zim kenan ko ta'zim rabbir ju'un Allah ku maida ni Allah ma yadda ni duniya la'alli a'malu salihan me yuwa ko ni na aikata aiki na kwarai fi ma taraktu cikin abin da na bari ko zan samu damar da zan yi aiki na kwarai cikin abin da na bari wato ya san shi ma ya bar abubuwa da yawa da ya kamata ya yi su bai yi su ba shi ne yake fata ina ma a maido da shi ya samu damar da zai yi waɗannan aiki na ƙwarai shi ne Allah ce wa anzirin nasa yau ma ya'atihimul azabu fa yaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna na al-amsal wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal Allah ta'ala ce ka gargadi mutane Yau yawma ya'tihim al-azabu ranar da azaba zata zo musu fa yaqulu allazina zalamu sai waɗanda suka aikata zalunci suke ce rabbana akhirna Allah dan jinkirta mana ila ajalin qaribin zuwa ga lokaci makusanci nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul za mu ji kiranka kuma za mu bi manzanni kaji suna cewa wai a amsa musu a dan jinkirta musu a ƙara musu lokaci za su ji kiran Allah kuma za su bi manzannin Allah kaga mutum yanzu yana da damar da zai amsa kiran Allah ya bi manzannin Allah duk da lokaci bai kure ba amma in har sai an ɗaukar ran mutum to kuma ba magana walau tara izu kifu alan nari fa qalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah ya ce da za ka gani lokacin da izu kifu alan nar an tsayar da su a bakin kofar wuta suna cewa nuraddu wala la bi ayati rabbina ina ma a maida da mu duniya ba za mu karyata ayoyin Allah ba ko mu kasance cikin muminai to Allah ya kiyaye mu shine Allah ta'ala ya ce kalla ba zai yiwu ba kalimatu jasar kamar tsawatawa kai tsaya ishuru ba a za a saurare ka ba innaha kalimatun Allah ya ce ita rabbir ji'un din kalma ce huwa qailuha shi ya faɗe ta amma ba za ta yi amfani ba kalma ce da ya faɗe ta amma ba ta da amfani la mahalla laha min al-i'rab eh ba ta da amfani a wannan lokacin ma yadda ni duniya ba ta da amfani to kalma gashi jumla ce amma aka kira ta kalma a wajen malaman nahawu kuma sun ce na lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa ne kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun wa kalimatun wa kilmatun biha kalamun kad am suna cewa kilmatun kalmatun kalimatun ala wazan natikatun da nabikatun da kuma sidratun kilmatun sidratun kalimatun natikatun kalmatun ala wazn tamratun suna mata amfani uku to kalma a wajen malaman na hau kamar yadda ya zo a cikin wato ajrumiya yana nufin alkalamu almurakkabu almufidu bil wad'i ba sa cewa a larabci kalma wato kalam sai ya cika waɗannan sharuɗan guda hudu ya zamo allafzu almurakkabu al-mufidu bil wada'il arabi to a wajen malaman kuma luga da balaga jimla ana kiranta kalma kamar kalimatul ikhlas yana nufin la ilaha illallah wa alzamahum kalimatat taqwa la ilaha illallah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kun fayakun kaga duk wannan kalma ce amma jimla ce jumla ismiya ko fi'iliya suna kiranta kalma amma a wajen malaman wato ainihin a nahau su kalma sai ta kalam sai ya zama doguwar jumla kalma kuma shine abu ɗaya kamar al-ism wal fi'lu wal harf shine Allah ta'ala yace innaha kalimatun kun ga nan a istilahin malaman wato balaga da malaman lugha yana nufin jumla kenan ko wa kalimatul lahi uliya ulya man qatala litakuna kalimatul lahi al fa huwa fi sabilillah wa min wara'ihim barzakhun Allah ya ce a gabansu an yi amfani da wara amma ana nufin amam domin ba za ka dawo duniya ba shi sa aka ce wara'a in ka fada bayansa ya zama a bayanka amma yanzu yana gabansu ne kamar da Allah ta'ala yace ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin gasba shin sun wuce sarkin ko za su tarar da shi a lokacin za su tarar da shi amma sai Allah ya wara'ahum wa kana wara'ahum mata sun wuce shi lafiya ba kwace jirgin ba ya zama wara abu to shi yasa annan ma Allah ya ce min wara'ihim barzakhun a bayan su akwai barzakhun ila yawmi ba'athuna anan za a tsare su wani shamaki ne tsakanin duniya da lahira anan ake tara mutane ila yawmi yub'athuna har zuwa ranar da za a tashe su wannan barzakh guri ne da ake tara rayukan mutane shi yasa aka ce akwai gida uku darul duniya darul barzakh da kuma darul akhirati to wasu fassara barzakh da kabari wasu ce barzakh a'a wani tsari ne wani gida ne temporary tsakanin duniya da lahira sai an gama mutuwa da an taru anan sai kuma a tantance 'yan jahannama su jahannama a tantance 'yan aljanna su yi aljanna shi yasa ake cewa wani ya tafi barzakh ji bahaushe ya ce ya tafi barzakh to abin da yake nufi kenan ka tafi inda ba za ka dawo ba na'am فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في السور idan aka yi busa a cikin ƙaho mala'ika aka halitta aka yi wani ƙaho idan musan kalarsa ba mun dai imani da ƙahon amma ƙaho ne na sa na rago siffan ma irin ta ƙahon da muke cewa ne ko kuwa dai wani abu ne dai da za a yi busa a cikinsa kaifiyar yadda wannan abin busar yake ba wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala don ba a faɗi siffarsa ba wato ainihin yadda za mu iya turanta shi da wani abu da yake gaban mu sai dai mu imani da shi akwai mala'ikan da yake wannan aikin shine israfil aikinsa kawai ya busa wannan kuma wata rana na na Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi sallam me yasa baya sakin jiki da duniya sai ce yaya zan saki da jiki da duniya bayan mala'ikan da zai busa kahon nan ya sa a bakinsa ya tsaya can yana jira a bashi umarni ya busa to busa biyu ce tak zai busa farko duk wanda ya ji ta ya mutu busa ta biyu kuma duk sai a tashi to ita nan guda biyu wacce ta zo a cikin alkur'ani da hadisi busa biyu ce ta daya duk a suma a mutu ta biyu kuma a tashi shi yasa da inda Allah ya magana busan malamai sukan fassara ko dai ta ɗayan ko ta biyu yace qauluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur maganarsa ita ce gaskiya kuma shi kadai yake da mulki ranar da za a yi busa a cikin kafu yace wa nufiqa fis suri fa jama'nahum jama'a ranar da za a yi busa a cikin wannan kaho Allah ya ce za mu tara su gabaki ɗaya tarawa wannan ita ce kamar busa ta biyu kenan za a taro na farko da na karshe yawma yunfaqu fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa Allah ce ranar da za a yi busa a cikin kaho za mu tara miyagun mutane suna da jajayen ido idan su yayi jajajir saboda tashin hankali da musiba Allah ce fai za nufiqa fi suri anan kenan fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna a wani guri yace wa yawma yunfaqu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi lanar da za a yi busa a cikin kahon nan duk abin da ke cikin sama da ƙasa sai ya firgita busa ce da baka taba jin irin ta ba kaka ce ko sarewa ce za ka yi rawa ji ne za a ji na tashin hankali sai ya kashe kowa shi yasa Allah ce fafa zi'a man fi samawati man fil ardi wani yace wani kuka fi suri fa min al ajdati ila rabbihim yansiluna Allah ce za a yi busa a cikin kaho sai ka gansu minal ajida daga cikin kabari yan filona suna fitowa ita busar da za a yi tashin kenan kowa yana fitowa daga cikin kabari wani fuka fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ard Allah ce za a yi busa a cikin kaho duk abin da ke cikin sama da ƙasa sai ya suma can yace fafazi'a zai firgita nan kuma yace fasa'ika zai suma wani fuka fi suri zalika yawmul wa'id Allah ya ce za a yi busa a cikin kaho ranar nan shine ranar da aka yi alkawari na narkon azaba fa iza nufikha fi suri nafkhatun wahida Allah ya ce in aka yi busa a cikin kaho nafkatan wahida busan nan guda ɗaya ta farko to komai zai mutu yawma yunfakhu fi suri fata'atuna afwaja Allah ya ce ranar da za a yi busa a cikin wato kaho sai ku zo wato a jama'a jama'a kuna ta zuwa jama'a jama'a yace thumma nufikha fihi ukhra fa hu qiyamun yanzurun sannan ayi busa ta biyu sai kaga mutane a tsaye suna jiran me za a ce musu ina za a yi da su ba su sani ba to wannan duk ya zo a cikin alqur'ani ma'anan cewa fa fi suri idan wato ainihin aka yi busa fi a cikin wannan kaho fala ansaba bainahum yawma idin babu nasaba bainahum a tsakaninsu yawma izin a wannan rana ba magana wani dan wani yawma la yanfa'u umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ranar da uba in ya ga ɗansa zai tsere yana baba shi ma ya gudu dan ya guji baban baban ya guji dan saboda kowa ta kansa yake yi ya ɗauka in ya tsaya zai ɗan roƙe shi ya cika masa wani abu zaka kowa gudu yake la yasalu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min azab yawm wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati wa man fil Allah ya ce ranar da za a ce kawo babanka da babanka da ‘yan uwanka da danginka da ƙabilunku gaba ɗaya kai kaɗai ka wuce duk su a fanshe su da kai su tafi wuta da mutum ya yarda saboda bala'in da ke gaban kowa ya fi karfin wasa shi ne Allah ta'ala ce ba maganar nasaba a wannan rana man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda aikinsa bai kai shi ba nasabarsa ba za ta tseratar da shi ba ita idan mutum yana da nasaba mai daraja to kuma sai ya aiki mai kyau sai darajarsa ta karu ga ta nasabar ga ta aikin amma in ba ta aikin nasabar kadai ba za ta kai mutum labari ba amma ina ma kai babban mutum ne kuma ka hada da babban aiki kaga mutum ya samu daraja biyu kenan ga darajar daukaka ga darajar aiki amma ba wanda zai zo gaban Allah ya ce ai ni jikan wane ne ko ce shi jikan annabi ne a ah, dan annabi ma an sa shi a wuta dan annabi nuhu yana ina ya bunayyar kan ma'ana wa la takun ma al-kafirin qala sahawi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asima al-yawma min amri illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqina kuma Allah ya ce masa ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ga ma'aikun annabi ibrahim azara kala إذ قال إبراهيم لأبيه a أتتخذ أصناما aliha. inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ga mata annabi nuhu da mata annabi lut darab Allahu matsalin lazina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma فلم يبني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين kun ga kenan tsakanin miji da mata ana samun miji na kwarai. matarsa ba ta kwarai ba akan samu mace ta kwarai mijinta ba na kwarai ba akan samu mijin da matar din na kwarai akan samu kuma matar da mijin duk ba na kwarai ba kuma duk ya zuwa ci alqur'ani misalin miji da mata na kwarai kissar annabi zakariya Allah ya ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya sai ce mai wa aslahana lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina kaga da matar da dan da mijin duk na kwarai ne dukkan su mutanen kirki ne Allah iya be su a cikin suratul anbiya sanan miji da mata ba na kwarai ba Abu Lahabin da matarsa Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab sai Allah ya ce me wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad nan mata ce amma ba ba ta kwarai ba da mijinta ma ba na kwarai ba to kuma ga fir'auna da matarsa asiyatu binta mazahim إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين matar fir'auna asiya bintu mazahim mumina ce saliha ta roki Allah ya gina mata gida aljanna amma mijinta kuma lamba ɗaya ne a kafirci sannan ga annabi nuhu da annabi nuh annabawa manzanni amma kuma ga matansu suna cikin yan wuta har za a ce musu qila dakhulan nara ma'ad dakhilina to shine Allah ta'ala ya ce to ranar ba maganar nasaba ni dan wane ne baya baka ga wa Allah wannan sai ka zo da aiki tukunna sannan sai kuma a tambayi kai dan wane ne sai a ƙara ma daraja in wannan in wannan ya cancanci a ƙara ma daraja saboda shi amma ba aiki ba magana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara dangin sai yace ya banu kaza ya banu kaza ku yi aiki ba zan amfana muku komai a gaban Allah ba ku yi aiki ba don wanda bai yi imani ba sai ka yi imani sai a ƙara ma wani abu amma baka yi imani ba ba maganan mafita a wannan lokacin dan kawai ya tashi ce ni jikan annabi ne sai mu ce to an kai jikan annabi ne sai ka fi kowa bin annabi jikan annabi ya kamata ka kowa darasta annabi da bin annabi da mutunta annabi da kaunar annabi da bin abin da annabi ya zo da shi da su ai musu tambaya nan ba sa tambayan juna saboda kowa bala'in da ke gabansa ya sha kansa ba ma ya tambayan wani to shine aka ce me yake nufi da la ya tasaalun malamai suka fassara uku suka ce la ya tasaalun bil ansabi an yaturka ba'dhum li ba'dil haqqahu ba sa tambaya game da nasaba cewa wani shashi ya ba wani shashi haƙƙinsa na biyu la yas'alu ba'dhum ba'dan an sha'anihi lishtigali kulli wahidin bi nafsihi ba mai tambayan wani saboda kowa ya shagala da kansa na uku la yas'alu ba'dhum ba'dan an ayi qabilin anta ba mai tambayan wani cewa kai ba fulata ne ko ba haushe ne ko ba kanaze ko ba kaza ne kowa ta gaban kansa yake kamata fa'alul arab kamar da laraba suke amfani wannan li ta'arifa an nasaba don ta san nasaban mutum fa ta rafa qadarar rajul sai ta gane mutum daga ina ya fito wa ma ba da haza to wannan shine abinda Allah ta'ala ya ce faman faqulat mawazinuhu wanda duk ma'aunansa suka yi nauyi fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne suka rabauta Allah ya samu a cikin su ba suna da yawa sukan sa ma'auni ya nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillah tamla'ani ma baina samai wal ardi ita afdalu dhikri la ilaha illa Allah wa afdalu du'a alhamdulillah yace kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da yake cika ma'auni mutum a lahira kamar aiki mai kyau da kuma akhlaq dabi'o'i masu kyau gaskiya amana mutunci karamci tausayi jin kai rahama ganin girman na gaba tausayawa na ƙasa waɗannan ba abin da yake cika ma'auni mutum alkiyama kamar su so da haka waɗannan duk suna cika ma'auni to Allah ya ce duk wanda ma'auninsa yayi nauyi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabauta wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunansa suka zama sun yi sassako sako ba nauyi ba aiki fa ulaika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi asarar kansu ka san asara hawa hawa ce asarar da tafi kowace kai kanka kai asarar kanka kai asarar yaya su mutu asarar mata ko asarar dukiya in dai kai kana na akwai ka sake nemo wasu to za ka ce kai karan kanka ne kai asarar to mutum ya asarar kansa shikenan magana ta kare khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin ulaika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi asarar kawunansu fi jahannama khaliduna kuma suna masu dawwama a cikin wutar jahannama to shi mizani iri uku ne akwai mizanu shar'i abinda ba a gane shi sai da ma'aunin shari'a akwai mizanul aqli abinda ba a gane shi sai da hankali duk mai hankali yana awo da shi ma'aunin hankali ne akwai ma'aunin shari'a akwai mizanul mu'amala mizanun ya ta'amala bihin nasu fi ma bainahum ma'auni ko sikelin mu'amala yanzu duk wanda ka zauna da shi shekara goma ai ka gama auna shi in mai gaskiya ne ka gane in mai amana ne ka gane in mai hakuri ne ka gane in mai fada ne ka gane shi yasa aka ce in mutum ya yi aure ba a gane zai iya rikewa ko ba zai rike ba sai sun shekara goma ba a ji kansu ba to a lokacin kowa ya gama fahimtar kowa ko ana jin kan naku dai ba a yi saki ba sai da aka shekara goma to an tabbatar cewa lalle ka fahimce ta ta fahimce ka to ragowar shekaru kuma sai a yi hakuri shi yasa mutum ya aure ba a yaba masa tukunna sai an shekara goma cirin to yanzu zahira na sakin aure ana dangana shi zuwa ga rashin fahimtar juna za a yi aure da soyayya amma ko ba a iya rike shi ya dade haka yanzu ka shiga kasuwa za ka yi mu'amala ka ce da Allah wani ina so in ba shi kuɗi in dai a kasuwa ne za su gaya ma kowa yi za ce a wani ba matsala ko miliyan nawa ba shi zai dada shi mun kuwa ce kai hmm, wani ai kura ne in ka bari kuɗin ka suka shiga hannunsa kenan. me yasa aka gane saboda mu'amala sikelin mu'amala ta yau da gobe shi yasa Allah ya ce Allahu Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan Allah shine ya saukar da littafi da gaskiya kuma ya saukar da sikeli to sikeli na imma mizanul shar'i ko mizanul aqli ko mizanul mu'amalati wace wasama a rafa'aha wa wada al mizan Allah ta dagau fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiru al mizan ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط dan mutane su tsaya da adalci to shine amfanin wannan sikeli din wa nadau mawazin alqist li yawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce za mu sanya ma'aunin adalci a ranar alkiyama ba za a zalunci kowa komai ba wa bil qistasil mustaqim ku yi awo da ma'auni madaidaici na adalci to Allah ta'ala ce talfahu wujuhahum naru wuta tana zababbaka fuskokinsu tana fatattaka fuskokinsu talfahu shine irin hocin wuta din in ya taho ya kama naman fuskar mutum ya cinye kamar da Allah ta'ala ya ce wa ma adraka mal hutama narul lahil muqada allati tabbali wa alal afida ita tana cinye zuciya ne can kuma yace nazza'atan lishawa wacce tana kware fata kai wacce kuma yace lawahatul lil bashar fata take konewa kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab kusan da fata su ta narke Allah ce sai mu musu sabuwar fata dan su dandana azaba to Allah ya tsare mu wa hum fiha kalihuna su kuma a cikin wuta din masu yagaggun lebe ne leban sama da leban kasa in aka yance su haƙora zaka gan su gaja a waje Don wannan kwaba din ma rahama ce kwaba din nan da Allah ya wa baki ta sama da ta kasa ta zo ta rufe to rahama ce da an kware ta mutum bai da kyan gani to Allah ya ce za a kama leban kasa ai kasa da shi a kama leban sama ai sama da shi sai bakin ya fito wani daga jaja haka bakin gani kuma ana tura musu wutar jahannama tana fita ta cikin duburarsu shi ne abin da za a yi musu a wuta to me za a ce musu ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا إن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي shin ayoyina ba su kasance ba tutla alaikum ana karanta muku su ba a karanta muku qur'ani ba a yi a bari kuna jin tafsiri da Al-Qur'ani? Fakuntun biha tukazzibun kuka kasance tukazzibuna kuna karyatawa biha da ita karyata ayan ƙur'ani iri biyu ne akwai bilisanil hal akwai bilisanil maqal wani da baki zai ce ya karyata wani kuma aikinsa zai nuna ya karyata ba zai taba gaya muku ya karyata qur'ani ba amma ba zai bi shi ba kaga wannan bilisanil hal kenan to Allah ya ce sai su ce ga su a wuta qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna su ce ya Allah taɓewan mu ce ta rinjaye mu ko shaqawatuna a wata ƙira'a, taɓewan mu ce ta rinjaye mu wa kunna qauman kuma mun kasance mutane ne na batattu sun yadda kenan rabbana absarna wa sami'na ina na amal Saliha suka ce ya Allah mun gani yau mun ji ma yadda mu mai aiki mai kyau wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa atarafu bi in fasuhkan li ashabi sa'ir suka ce rabbana akhrijna minha Allah ka fitar da mu daga wannan wuta ba daɗi jahannama fa in udina idan mun koma zuwa ga laifi fa inna zalimuna hakika mu azzalimai ne Allah a mai da mu duniya wallahi da da ake ta cewa jahannama jahannama wallahi mu dauka haka take ba yau ga mu a cikin jahannama to dan Allah a dan mai da mu wallahi a ga sallah da salati qalak sabu fiha Allah ce ku nisa a cikin ta ku ciki ku kasa wala tukallimuni ka ku kare mun magana to daga nan an ce shikenan daga nan kuma yan jahannama sai dai kukan jaki kuma da sautin tsuntsu ba za su kara magana ba daga nan da suna cewa na dau ya malikul ya qata alaina rabbuk qala innakum makithuna masu zama ne a ciki shine ana yake cewa an karanta da cewa iksa umalul zajjaj yace taba'adu taba'u da sa'atin ku yi nisa nisan da aka yi fushi da ku ana cewa ka sa'atul kalba idan ka kore kare ka ɗauki dutse ka jefe shi tun ka ba mutane guri to wannan shine abin da ake kira idza zajarta hu liyata ba'ada in ka tsawatan masa dan ya gudu to Allah yace sun tafa suna faɗan wannan innahu kana fariqun min ibadi yadda sha'anin yake da kissar da bayanin kana fariqun min ibadi wasu shashi daga cikin bayina ya yaquluna suna cewa rabbana amanna faghfir lana Allah mun yi imani kai mana gafara warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne mafi alherin masu jin kai kuma kai kake jin kan masu jin kan ma fattakhastumuhum sikhriyan sai kuka riƙe su a wulaƙance ne musu ba'a ku ne musu izgili ko su khuriyan kuka riƙe su da wato ainihin ba'a da kuma wulaƙanci ko su khiriyan kuka riƙe su mutane marasa kima kamar leburori hatta an saukun bikiri har suka mantar da ku ambatona me yasa ai ba su suka mantar da su ambatan ba shagala da yi wa muminai izgili ne ya ja suka manta da ambatan Allah wa idza marru bihim to Allah ta'ala ce wa kuntum minhum kun kasance kuma daga gare su tadhakuna kuna dariya din suka ga muminai sai su dinga dariya suna musu ba'a suna musu izgili suna musu dariya Allah ya ce inni jazaituhumul yawma lalle ni mai sakan ya musu ne a wannan rana bima sabaru saboda haƙurin da suka yi annahum kuma cewa lalle su humul fa'izuna su ne masu rabauta su za su rabauta da shiga aljanna ku kuma da kuke musu dariya a duniya ku ne kuma za ku tabe ku tafi cikin wuta na'am qala kam labistum labis na adada sinin قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثت لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى قال يتي كم لبثتم في الأرض عدد السنين nawa kuka zauna a bayan ƙasa adadin shekaru zaman duniya dama ɗan kaɗan ne wa mal hayatud duniya Ila qalil kaɗan ne rayuwar duniya to in mutum ya je lahira aka sa shi a wuta za a ce wai shekara ka nawa a duniya ya ga har yanzu dare bai ba rana ba ta yi ba da kwana ɗaya a lahira shekara dubu ne misali Allah ya ce wa inna yawma inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udun aka ce wata rana ce ta musamman ko kuma ana nufin lissafin lahira to mutum ya ga yana ta zama yana ta zama shekaru sun ki zuwa sai ya ce to nawa ka zauna fil ardi a ban kasa adada sinin adadin shekaru qalu suka ce labisna yawman mun zauna ne a duniya rana ɗaya kawai aw ba'da yawmin ko shashin rana ma kamar awa shida ko awa goma sha biyu fas'alil adin wato ka tambayi masu yin kirge to su waye masu yin kirgen da aka ce a tambaye su aka ce mala'iku mala'iku su ne za a tambaya su ne masu yin kirge a nan gurin wasu malaman kuma suka ce a'a ana nufin wato kamar abin nan ne tambayi masu yin kirge ma'ana in akwai masu kirgen ka tambaye su za su gaya maka nawa kai wannan duk musifa ce da ta shafi waɗanda suka kafirta waɗanda suka kauce wa hanyar Allah qala yace illa bistum ai ku zauna ba illa ƙalilan sai ɗan kaɗan. in din nan bi ma'ana ma ai ma labistum fil ardi illa Ba ku zauna a ban ƙasa ba sai kaɗan law annakum kuntum ta'lamun da kun kasance tabbas kun sani da kun san zamanku a duniya bai muku amfani ba kuma dama rayuwar duniya bai na 60 ne wa 70 jin dadin ta ma a tsakiya tsakiya ne in mutum ya tsufa ya daina jin dadin yana aro ko bai ma san me ake yi ba a tsakiya tsakiyar nan ne to saboda haka sun yi asara na'am أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Allah subhanahu ta'ala ya ce afa hasibtum yanzu kuna zaton annama khalaqnakum abathan cewa na halicce ku ne da wasa a insanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyyi yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa Allah ya ce yanzu mutum yana ga an halicce shi ne haka kawai safa kai kai ba cewa a yi ba cewa a bari to ba haka bane wa annakum ilaina la turja'un kuma kuna jin cewa ku ba ababan maidowa da su bane zuwa gare mu kuna jin ba za a maido da ku zuwa gare mu ba kuna jin mun halicce ku ne da wasa amsa ba Allah bai halicce mu dan wasa ba ko ba da wasa ba ko ba dan mai wasa ba sannan tabbas za a koma zuwa ga Allah fata'ala Allah Allah ya ɗaukaka almaliku shine mamallakin komai alhaqqu kuma shine gaskiya la ilaha illa huwa ba wanda i cancanci abauta da gaskiya face Allah shi kadai huwa rabbul arshi shine mahalicin al'arshi alkarim al'arshi mai girma ne ya halicci al'arshi mai girma wa man yad'u allahi ilahan akhara wanda yake kiran wani abin bauta daban tare da Allah ya sa wa Allah abokin tarayya cin abokin tarayya nan da ya sa wa Allah don duk abin da ka bauta ma wani ba Allah ba to ka sanya bauta inda bata dace ba kuma duk abin da aka bauta ba Allah ba to shi bai cancanci bautar ba kuma duk abin da aka bauta ba Allah ba ko dai shi ma an sa shi bautar ko kuma shi an sa shi kiyaye maka bautar duk abin da ka bauta ba Allah ba ko dai shi ma an sa shi ya bauta ko kuma shi aka sa ya maka bauta ya maka hidima kai ma yanzu wanda ya bauta ruwa ruwa ba wanki ake da shi ai wanka ba ai wanki ai wanka ai tsarki to yana ka bauta ruwa wanda ya bauta rana rana ba sa ake ta dinga ya maka hidima ba ta haska ma kai shanya ya bushe ka zuki wuta daga gare ta ba amfani take ma ba dan amfanin ka aka fito da ita ba la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun in ko mutun ya bauta wa mutun to anan ma shirman ya yawa domin mutun ya bauta wa mutun samamme ya bauta wa samamme haifaffe ya bauta wa haifaffe matacce ya bauta wa matacce mutsiyaci ya bauta wa mutsiyaci Domin me haka kenan ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah kowa mai bukata ne a wajen Allah to ya mabukaci zai bauta mabukaci ya rashashe zai bauta rashashe ya matacce zai bauta matacce ya wanda aka sa shi bauta zai bauta wa wanda aka sa shi bauta shi yasa sabbai suka ce inna ma ji'ina li nukhrijal ibad min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min sa'ati wa min dunya ila sa'ati dunya wal akhirati idan sahabbai sun zo wa'azi sai su ce mun zo ne mu fitar da bayi daga bautar bayi zuwa ga bauta wa Allah mahaliccin bayi kuma mu fitar da mutane daga zaluncin addinai zuwa ga adalcin musulunci mu fitar su daga kuncin duniya da lahira zuwa ga yalwar duniya da lahira in ko mutum ya bauta aljani to shi aljani ma an kace a'udhu billahi gudu yake kuma za ka bauta masa in kuma mala'ika ka bauta shi mala'ika ko ba ya bauta kowa sai Allah daka ba wani abin da ya cancanci abota mata gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa yace wanda ya kira wani Allah abin bauta tare da Allah la burhana lahu bihi babu wata hujja dama tare da shi wannan shi ake kira sifa kashifa ba wai sifa ce da za a gina hukunci akan ta ba kashifa ce kaka ce to in yana da hujja ba tunda an ce wanda ya kira wani Allah tare da Allah ba shi da hujja kama mafhumul mukhalafa a nuna in yana da hujja zai iya yi to ba haka ake nufi ba ana nufin ba ma shi da hujjar kwata kwata fa inna ma hisabuhu inda rabbih Allah ya ce kadai bincikensa yana ga wajen Allah mahaliccinsa in alayka illa balag wa alaina alhisab Allah ya ce ka ka isar ni kuma ka banni da su ni zan musa hisabi innahu la yuflihu kafirun Allah ya ce kuma yadda al'amarin yake da kissar da bayanin wanda shi ake kira damirul kissa wa sha'an wal bayan la yuflihul kafiruna kafirai ba sa rabauta duniya ba sa rabauta lahira ko sun samu rabon lahira mai karewa ne wa qur rabbi kace ya Allah mahalicci na ikfir kai gafara ba ce ma wa za a yi wa gafara ba dan gafara ta shafi kowa da kowa tunda farkon sura an fara ta da muminai sai kuma aka zo aka rufe ta da neman gafara ga kowane musulmi wa qur rabbi ka ce ya Allah igfir kai gafara a wata ayan an ce nema wa sahabbai gafara fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr a wata ayan kuma aka ce wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minati dan kuma yace wa qur rabbi igfir ka ce ya Allah kai gafara warham ya Allah kai jin kai wa anta khairur rahimin kai ne mafi alherin masu jin kai in ma ko su da suke jin kan mutane to Allah shine mafi alherin su da Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in fa sa'aktubaha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun rahama Allah tana da fadi har malaiku suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim daka neman gafara الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم man fi sama man la yarham la yurham da ka rahama tana tare da masu rahama jin kai yana tare da masu jin kai afuwa tana da tare da masu afuwa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah kai ne mai afuwa kana son afuwa to kai mana afuwa wa anta khairur rahimin kai ne mafi alherin arrahimina masu jin kai Allah ya ji kanmu wannan sura da muka karanta mai aya ɗari da goma sha bakwai sha takwas abin da ke cikinta na rahama da jin kai Allah ta'ala ya samu a ciki abin da ke cikinta na gargadi da azaba Allah ya tsare mu abin da ta yi umarni a yi na kirki Allah ya sa mu yi abin da ta yi hani da shi mummuna Allah ya sa mu bari abin da ta faɗa na bushara Allah ya sa mu a ciki abin da ta yi na gargadi Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah kuma ya ba mu ladan abin da muka karanta ya yace mana inda muka kuskure ya kuma sa mu cikin ceton alkur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tana cewa malam ita ne aka mata tiyata amma lokacin da aka yi mata tiyatan wato tana cikin jinin al'ada to ga shi yanzu ya dauke kuma likitoci sun taka ce wanka saboda kar jini a kan ruwa zai taba inda aka yi tiyata to ya za ta ce shauran ibada idan aka yi wa mace aiki saboda wata darura sai ya zama aka ce kada ruwa ya taba wajen darurar to za a iya samun leda sai a sa gam a manna iya gurin da ba a so ruwa ya taba sai ta yi amfani da ruwan yadda ba zai kai ya taba gurin ba iya gurin kadai shi za ta tsallake amma sauran guraren da ruwa zai taba sai ta yi amfani da shi shi kuma gurin idan bandeji aka sa ko leda sai a shafa kawai shikenan sai ta ci gaba da ibadarta a haka malam mai wannan tambaya yana cewa malam don Allah ina son kai mini karin bayani dangane da wannan tambayar yace shi dai direba ne yana tuka babbar mota sai wata rana ya hatsari daga cikin yaran motan ɗaya ya rasu shin zai yi azumi ne ko ba zai yi ba kuma ya sai abu ya faru shi ne muna tafiya ne sai bodin motar ta yanke shi kuma mai ya wado sai ta taka shi to akwai bambanci tsakanin In inda ya faɗo ta gaba ta taka shi to a nan ne aka samu tsautsayi amma in ta baya ya faɗi baka sani ba ba abin da za ka yi mutuwa kawai ya tsautsayi ne ya zo ya mutu ba wani azumi a kanka ko kwaya ɗaya sai abin da ka kaɗe ta gaba amma abin da ya faɗo daga cikin motar ka wannan ba ba laifinka ba ne su ma dama su suke hawa can sama su makale suna hange sai ka ce birrai wannan yake jawo abin ya yanke sai su faɗo saboda haka wannan babu kafara a ka. sai abin da ka kaɗe ko ka taka a gabanka wannan shine za a iya cewa akwai ganganci a ciki ko akwai kuskure kuma kowanne yana da hukuncinsa Arabi wannan tambaya ta shine yana hazu yana ashwaki sai ita ashwaki ya wuce masa ya azuminsa idan da gangan ya wuce azuminka ya karye in kuma da kuskure ne ko da rashin sani ne to babu komai Arabi wannan tambaya mace ne ta ce tana azumi ne da rana wato ba tare da wani sha'awa ko mafarki ba sai wani fara abu ya rika fito masa daga al'auranta ba jini bane kuma to ya azuminta wannan farin abin da ya fito mata idan nau'i ne na rashin lafiya azuminta yana nan lafiya babu wani abu amma idan mazi ne ko mani to anan ne hukunci yake bambanta idan ya fita ne da sha'awa to anan ne malamai suka yi maganan karewa azumi amma idan ya fita ne da larurar rashin lafiya shi ma babu komai da ta duba ta ga nau'in menene idan yana da alaka da jini to azumi ya kare sai ta rama azumin wannan rana in kuma wani abu ne aka kawai yake fita nau'in rashin lafiya da kai abin da za ta shine ta yi tsarki kuma ta tafi asibiti wannan bai shafi azumin ta ba malam nan tambaya ce malam menene muhimmancin yin abin nan da ake tsakanin gurwa na farko da na biyu wannan addu'a da ake tsakanin hudu ba ta ɗaya da ta biyu lalibe ake a kan lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranar juma'a akwai wani lokaci in kai sa'a ka dace da lokacin duk abin da ka roki Allah zai baka na alkhairi to laliban lokacin ne yasa aka yi kauli arba'in da yan kai kamar yadda yazo a cikin fathil bari na hafiz ibn hajar askalani kowa yana lalibe shine malamai wani ya ce bayan sallah asuba ne wani ya ce alfijir yake to kafin asuba wani ya ce in liman ya fito kafin ya hau mumbari wani ya ce in ya hudu ba ta ɗaya kafin ya ta biyu wani ya ce in ya gama ta biyun kafin a fara sallah wani ya ce da an gama sallah wani ya ce bayan la'asar duk lalibe ake ta yi amma kauli rajihi ya fi ma cewa lokacin nan a bayan la'asar yake kafin rana ta faɗi don shi ne lokacin da aka halicci annabi adam ran juma aka halicce shi bayan sallar la'asar kafin faduwar rana. Alam bayan nan tambaya yana cewa kayi mana bayani akan mutumin da ya ba da cin hanci Allah ya tsine masa to akwai wanda aka sa su dole sai sun bayar to soya matsayin su zai ba ni na faɗa ba <laughs> ni ina da ikon tsine wani ba ni da ikon tsine wani kon sa ma zan yi dai sa mutum albarka dan da addu'a ce amma tsinewa baka da iko ka tsine mutum haka kawai hadisi ne inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anar rashi wal murtashi wa fi riwayatin ukhra ma war ra'ish Allah ya tsine ma mai bada cin hanci ya tsine wa mai karba har ma da wakilin da ke tsakanin su wanda ya kai koma wajen karbar da kaiwar shi ma tsino ta dan taba shi to duk da yake wannan ruwayan ta tsakiya malamai sun fa isnadin ta amma la'anallahu rashi wal murtashi wannan ya inganta to sai malamai suka ce menene rashawa rashawa an fassara ta da cewa bayar da wani abu don a fitar da kai akan abin da baka da gaskiya duk abin da baka cancance shi ba da za a bi ka'ida ta gaskiya to ka ba da wani abu abu ta bayan fage a yi mashi wannan shi ne rashawa amma idan na da haƙƙi sai ya ƙi fitowa ina da kuɗi kuɗi na ne aka ƙi bani aka ce sai na ba da wani abu to wannan idan na ba da wani abun dan a bani haƙƙi na wannan ba cin hanci ba ne wannan na yi ne dan na fito da haƙƙi na wanda suka karɓa ɗin nan sun karɓa ne bisa dole domin na auna ne na ga ɗayan biyu ne ko a cinye min haƙƙi na gaba ɗaya ko kuma in ba da wani abu to in na bada wani abin da zai fito min da haƙƙi na to nan ni ba ni da laifi a wajen Allah su da suka karɓa ɗin kaɗai su ne tsinannu so da haka duk abin da ka ne na gaskiya amma aka ƙi baka aka ce sai ka ba da wani abu to kaga wannan wani abu ne daban don ka cancanta amma duk abin da baka cancance shi ba da za a bi ƙa'ida ba za a yi ma ba sai aka ce sai ka bada wani abu to a nan ne kalmar cin hanci take shigowa yanzu misali mutum ya taho da kaya kayan nan na ka'ida ne ana shigowa da su sai kwastam suka kwace aka ce sai ya bada wani abu kayan nan ba na maye bane ba na giya bane ba na kwace bane ba nasa ne na halal a musulunce zai amfani da ban mu ba mu la'akari da dokar kasa muna fatawa dokar musulunci ita dokar musulunci ta ba da dama duk abin da zai amfani jama'a ka je ko ina ka siyo shi a duniya ka shigo da shi in zai amfani jama'a to idan mutum ya tawo da irin wannan aka kwace aka ce sai ya ba da wani abu in ya ba da wani abu dan ya fidda dukiyarsa ba cin hanci ya bayar ba amma idan mutu ya tawo da abin da dama haramun ne kamar kwaya ko wani abin da zai cutar da al'umma a musulunce ma ba daidai bane kasa ma kuma tace ba daidai bane sai tawo da shi aka kwace ya je ba da wani abu aka bashi kaga wannan ai ya saba wa kowace irin ka'ida da doka to anan ne tsinuwa take hawa kansa malam sun yi wannan tambaya na cewa kana cewa menene matsayin walimar da mata kan yi kamun auren na alamu cikin idan an ɗaura aure akwai wata walima da laraba suke suna kiranta imlaku imlak kamar an riga an an yadda za a baka yaka aura kafin a ɗaura auren to akan taru a ci wani abinci suna kiransa imlak idan kuma an ɗaura auren ba a tare ba suna yin wani abinci da ake kiransa kursu idan kuma amaryar ta tare ana wani abinci da ake kiransa wilmu shine walima wilmu ba da dukhul kenan to da musulunci ya zo sai ya dau ɗaya kawai ya dau na ƙarshen wanda ake imlaku in an baka mace a ci ayi abinci a ci ayi walima in an daura aure ma ayi walima wannan musulunci bai bi ta kansu ba sai ya dauki na ƙarshen kadai shine bayan amarya ta tare to wannan shi ake yin walima a wajen walima in ba abun tsoro za a iya haɗa mazan da mata amma ana jin tsoro kowa sai ya tasa a ware mata su tasu a ware maza su nasu kamar yadda a cikin adabu zifaf na shek Muhammad Nasir Dinin Albani cewa wani sahabi ya yi aure ya gayyaci sahabbai har da Annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci da suka je suka ci abinci a gidan matar mutumin ce ma ta zo take zuba musu ruwa suke wanke hannu wannan hadisi ne sahihi da aka yace in ba abin tsoro za a iya gayyatar su amma idan akwai abin tsoro za a samu ikhtiladi za a samu wasu abubuwa da suka saba shari'a to sai ka ce mata su ware su nasu a gida su ko maza a gaice su wani kango su ma su nasu abokan abokanka da sana da masu aure da marasa aure da masu kwanan shago da masu kanin kaza sai a gaice su ko cinya ɗaya mutum ya samu ya ci ta kaza to kafin addu'a an yi wani kuskure guda ɗaya ɗazu na sanar da maganan coca cola kada mu buɗe kofan talla kada mutane kuma su kowa zai ce mana yayi ragi a sanar yayi ragi a sanar abinda kawai za a sanar wanda yake da alaka da ragi sai wani abin da zai amfani mutane da yawa a cikin azumi yanzu misali mutum yana da kamfanin shadda ko yana da kantin shadda ya ce ya rage misali ana sai da ita dubu ɗaya ce zai siya ɗari bakwai ya rage ɗari uku saboda azumi ai kaga wannan in ba a sanar ba ba za a sani ba kuma yana da alaka da saukin da yawa mutane a cikin azumi ko mutum yana sai da sukari misali ana sai da shi dubu uku a ko ina sai ce shi zai dinga sayar da nasa dubu biyu da ɗari biyar kago ne yana alaka da abin da muke na azumi kuma yana da alaka da jama'a su sani don aje aje kantin nasa a siya an samu rage ko kuma wani yana so ya fitar da wani abu na sauƙaƙa wa jama'a ko zai wata kyauta ko zai wani sadaka to irin wannan za a sanar da haka masu lemo su daina kawo mana sanarwa. suna malamin su a ya samu ya tafi sau da shi ma to akwai waɗanda aka yi musu haihuwa suna so a yi musu addu'a Allah ya albarkaci 'ya'yan da suka haifa to Allah ya ba su 'ya'yan su zama masu albarka masu amfani akwai masu neman haihuwa kuma Allah ya ba su 'ya'ya na gari akwai masu neman aiki Allah ya ba su aikin da za su rike kansu da shi akwai masu neman aure maza da mata kowa Allah ya haɗa shi da na gari akwai masu neman admission da waɗanda suke jarabawa su ma Allah ya taimaka musu akwai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai masu neman hadda al-kur'ani da ilimin hadisi Allah ya ba su ilimi mai amfani akwai masu matsaloli Allah ta'ala iyaye musu akwai waɗanda a kudinsa jarinsa suka lalace ta hanyar wata musiba da ta fada to Allah ya dawo da jarinsa ta wata hanya ya sa masa albarka akwai waɗanda barayi suka dame su muna fata Allah ta'ala ya kare su ya shirye barayin su daina sata su masu zama na kwarai su kuma Allah ya kare su daga sharrin su akwai masu bukatar neman gidajen kansu Allah ya ba su gidajen kansu da sauran bukatu na alkhairi duka kowa Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk